wanda shi ya karyata ubangijin gaba da kaga kafiri ne dangaren ko kafiri ne zalla bai tabbatar da komai da ka sani na dukkan Allah wa huwa multafitun da qalbihi wa qalbihi ya bar Allah da zuciyarsa ya bar Allah da jikinsa ma alim ila al-makhluqat kawai su a yake wannan ai ya fi kamar da farosofa wanda Allah ma ba wani girki wa hada sharrul khaliq wannan shine sharrin halitta ba sai wanne ya fito yanzu ai wannan kan ke ناخذ بعض الزمان إذا كتبت كتبت يا إذا قال الدائب توضع فالدائب وجود ضرورته التامة في كل أموره والمدعو فإنه جديد المطالب ولديه كل كل to shi kiran dai kwada'i mai roƙo shi ne gashi nan wannan kwada'i shi wannan mai roƙo ainihin wajen da barurati samun ta ka baya da shi tabbatar da bukata fa shi ma bukati ne cikakke har cikawa ido ba bai kita masa fi kulle umuri amma wal mad'u shi kuwa wanda ake kira fa inda hu jami'ul matalib yana da dukkan abun da ake ba, wala dai kullu raga'ib wa huwa al-kafil wal wakil wa huwa ni'mal mawla wa ni'mal nasir shi kenan sosai yau da aka yi قال العلامة محمد الخليل حقا رحمه الله وأعلم بأن الشرك والتعطيل مصر دائم فرقوني بابا ونعم واعلم بأن الشرك والتعطيل مبتعناهما لا شك مصطحبان فشكرا أولا سيأتي لي رؤيا إنا يضيع يضيع كم حديث أنت هذا وثالثه hadi kama inda uku za a yi suna na fahimci wasa da wa salisu yi bai shiga nan ba wannan iyaka ne baya na gaban da ita ko eh, nan farko na rikici na na hau idan aka ce ila gaya na ciki ko wata kaga zai muku amfani da irin wannan da irin wannan zai da kaga za ku mutum ya san gaya shin gaya ba a kai shi ko ba za a kai shi ba da aka ce wa gasalul yadaini ila al-mirfaqaini mirfaqa ina yake Maka gaya ne ana ana shigar da ita ko ba shigar da ita ana shigar da gaya duka ikibatsar kada kana gaya din rajihin magana a cikin kai amma ka ce je na yake da suna me za a ce je mai giginya da yake nuna sai ka shiga mai giginya ko ka je iya kan mai giginya wadda amma yankin tsaye a harina kai wa wannan abu a mai jinya to shi ne za a ce an shiga gani in kai wannan abu mai jinya ba za ka tsaya kai jiya kan mai jinya ba a hankalance ka ka da sai ka shiga sai ka ciki to akwai wani wajen da ne ba ba da ya mana shiga ciki kuma riba shi muke ba ba na hau muke ba don mara wani fara da shi karanto nan dai ban da gaya a wannan a kanisa ban da gaya gaya wata shi kushi kaga in ka koma na can sai gashi kirkiri wannan ba shi kushi ba idan wani mai yin mujadala da kai idan wa ina mujadala da kai yana iya je baka wata kwallon yanzu nan kai يثبت يثبت المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات wannan ta'abin na shi ta'abin ne korewa wa na fiye su tafi a kwan ishirin kan kwan shirka ne duk mai ta'abin shirki ne a kwan ishirin ne wa ibada filauta ne da bautan gumaka ne wa annahuma mazawajida tun lokacin da aka same su haka haka suke yan uwa tun da aka rabe su tare suke duk mu'affili mushriki ne duk mushriki mu'affili mustahiba ne kenan لا يفترقان وأن أولهما فرقص هو التعصي مفض إلى الشرك ينجيه متنزع الشرك saboda inda ka ce Allah ba da yake ba baya da sakwa to shi kenan to halittu wurin marasu wanda daga cikin sifofinsa a sama da biyan bukata wanda shi ke biyan bukata to idan ka ce babu da shi bawa wajen malaikowa a san dole da wani halittu kaga ya zama wa mushriki duk wanda ya koda sai kofi da mushriki amma dai in ka tashi kana neman bukatar ka ce a tsaye Allah wa sawan gurin sa ne ake neman bukata zai isi kacce ne ina biyan bukata to saboda ka ce babu wannan sifa to kaga dole ka dubi gwamnatin da duk Kadibi ajaran ajira a kafirin cikin ku ka dubi wani harfa kake zo biyan bukatar komin kaya lah. ka ini kata, ka ini kata. amma in ka tabbatar da siffofin Allah tu. ka ga ba za Allah Aku ko yaushe saya tare da Allah sai ne kake zama wa amma wanda ya tu siffofi ba musulmi ne ba tunda shi wanda kwazo-kwazo ya raba mutum da Allah da, ɗaya ya mayar da Allah wani yin shi. Hmm? Eh. Ah, eh, duk a ƙa'idar tauhidi duk wani suna na Allah ta kasa. Ya gane ko ba ma duk sifface take zama wasu na Allah. amma sunayen Allah nan gaba ɗayan su sai dai ba duk ma siffa ce take zama suna ba eh Siffa hmm. ce. Eh. Eh, ba baiwa to tun da ba shi ne ba kaga kaga in mutum ya yi nemi bukata a wurin sa ya yi abu da ka ba wajen ba dalili ya za ka kankira shi biya ma bukata ina biyan bukata ne shi ba ya ake aka ke zaune sun kari ne dan ne kaga dama ana tafiya ana tafiya ta wuri da sai dai kana ganewa kana ganewa duk da kullum kwanan duniya kara ganewa kara ganewa ke Contoh misalnya Ar-Rahman, To wajen waye wajen waye za ka nemi rahama. Wajen da kaje wajen Rahmanu ba, an shi ne shi kasa mai rahama. To in aka ce ba ya da siffa mai rahama, to ka ga yana za ka nemi rahama. Sai da kafin wajen halittu kenan, wake tausayawa, wake bayarwa, ke kyauta baya. a ce suna ba siffa ba a sunayen dai Allah ba samu ba sai dai abin da malaman suka ce duk sunan Allah fitarsa ne ai kaga an gama wannan amma ba ma duk siffar ce za ta gama sunan ba kuma an yi da siffar ce amma ba ta gama sunan shi to haka akwai wani da za ka ga aiki ne siffar ai aiki ne za ka ga to babu sunan amma aikin kan ɗauke shi haka wanda su za kaza ya za a dubbala wa imma alimu imma hakimu a ƙarshen ayoyi a ƙarshen amma su aka karkata aka samu wa yanar suna to kuma ta tabbata duk wani suna na shi ba, amma ba duk sifa ta ce take zama wasu ba naka wayan nan mutane masu kwale su kofi to ba ku maganan yan ƙarshen wani suka kware a suna suka ce ba ya da suna ba ya da sufa a dole na kenan a ne su wa'in na mutane mushrikai ne to siffa ma wanda kore siffa an bashi mushriki ne to ya ga wanda kore su ma sannan kuma sai ku sake komawa ku duba wannan da suka zaɓi guda bakwai suka kashe hawa. An ga su ma wani ta'afa mai suna iya dama da wanda kwarar suna kwarar suna haka ike shi eh, za su iya wannan wani guda da mahalici mahalici ko ba suna ne ba aikin da yi da mahalici ba sun kwanar mahalici tun da su kwace saboda ko kama ta manta ba su ce baya sama baya kasa ba babu shi a ciki babu shi a cikin waje da halitta baya cikin halitta baya wajen halitta ko sannan akwai ba wanda suka zaka ce ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu kuma ilimin za ka ce ba ka ga ba su na shi a takaice kila in ka tsallake zai ka ce a ah, to na gano allah nan dai babu ne allah babu shi ne Allah to babu ma tsogowa su je ba ka fi tsara shi kafin ba ka zama da babu su zuba zakaran wa'in mutane ne suke nufin wani malamin waya an saba na wannan amsa wani dafa na kwanta su na shi dafa kai ce to ni na rude gaba ɗaya ma na je to shi ne gaba yanzu ka kowa fahimta ka kowa fahimta da dai aka ce ba kaza ba kaza shi kenan zai je jallai Allah ga kawo na wannan na rude to ya bai ke sai ce ba je ta shi da kaza ne Allah muru din da shi dabara yi hannun dabara yi ya ga inda zai kullo da ta, to da wannan ina ana masa wannan tambaya sai ya je ya kuwa ta da Allah ke to ai da ba ka rike ce ka rasa inda za ka sa kanka to sai ka bar abu wannan shine Allah muna karatun jawhar da tauhidi kullu man kullifa shar'an wajaba alayhi an ya'rifa ma kana wajaba kan da wannan baitin haka ba da muka da cikin wannan da to wannan shine sai ake maka to da kana shi ko Allah sunna kai da sai annabi shi maka ne kai ba ta na ake ila shekaru ba mu kuta zinda kama kan ƙasa bin illafin ma'alula kamar yadda ka san illa ki take sababi ma'alula abun da ta san ba ta yi bar kun ga illa nan tana ta dawo kullum muhammadin duk wani abun da aka samar da shi وجعل آه، فكله معدل أو إيه؟ معدل لنجم معدل البو أنا فان إن لم كل مغني فكل معطل وجانب للصفات فهو مشرك فقال لك مكان ما تقول لي عابد للتخاوت أنا بوتن بوتن بوتن in karɓi mutane daga Allah ta babu inda za su je sai dai abin nan wa zalika li anna al-abda saboda dai bawa fi hadhihi al-hayati dunya a wannan rayuwa na duniya qurdatu lin nawaqid al-khairi wa sharri yana karo da abubuwa masu zuwa na alheri da abubuwa da masu fatuwa na sharri ina dandalin da zai cutu zai ribatu So, duka wanda in alheri ya same shi waye in sharri ya same shi waye ya kaga a wurin wanda suka kore shi kofi duka wannan ba da tsallake ba wala ya tsatsiyo an ya tsatsila da zai iya zama kansa bi tahsilil khairi li nafsihi samar da alheri wa kansa wala eh, wala ya dafa shar'an bai iya tunkuɗe sharri wa kansa mutum ko huwa ila ma ya dafa anhu zarra yana da tsananin bukatan da ya tuka masa cutuwa wa eh, ya gunihi ko ya ina masu sabon bugun nan ba ku sabon ne ba tsoho ne mala ne ne da zama an babu shi sai dai na waya waya ne a shi ba yi ba da ba da abin nan ne ba da eh, sunan na ya kwace ne nan ai kuma ga yi bugi ka ya fara tasowa ina ya kan ko ko ita daga duwa ko ko ga na ta ka kai don ka a karfi inda ta tana da amfani amma filahu zul haddai sai ka buɗe ta biya ma bukata karfi amma alaihi ne saboda in kai gaban za ka ga ilaihi daga daga alaihi sai ilaihi sai da kana ka ko mutajir ila man da za a do irin wannan za ka ce kuskuren inji to irin kuskuren inji ko in ka samu wani kofi ko ka samu wani kofi sai ka ga amun shi daidai ko mutajir ila man yadfa'u an hudurra wa yughnihi man alaihi ba ilaihi ya kasado wanda alaihi ya dogara ilaihi ya kasado حيث لا في كل هوائجه ليقضيها له بين بها ما حصل ويفزع من من مخاوفه زيت الجسد لكن ابو بوند تغرو ليوفر له الامان ثم وزف يبقى كان امان فكان هون يقول يسيبها هذا كما يدري اللي هون يقول يسوناي فإذا نفينا صفات هذا الإله idan muka kore siffofin wannan abun bautu tawa alma kasudu to a fa'alu muka kore ayyukansa wana faina wuju da hu fauka shi muka ce baya kan alƙarfi dan ya ji duhun shi ba su amalan kaga bayi ba su same shi ba ya cancanta an yafza'u ilaihi idan abu ya same ka sai ka nemi mafuta kawai amma babu Allah shi Allah ba a fita a shi da ko ba ballan ya ji duhu shay'an za su samu Allah ba komai ne ba tun da ba a fita ba su wa yanza'una hina idin kaza ila ghairihi وصلاة الله إلا لكن والذي جرهم نبيل إفا شيخ إلى هذا الشرك هو التعظيم والإنكار فمن أبطل تعطل أوصافه دون أن يا قولي سونا يا الله فقد أبطل توحيده فهما تعطيلان الشركة تعطي تعطي لبنى kada ba'atha jami'ar rusuli ko kada ba'itha jami'ar rusuli an haifo gaba ɗayan manzanni alaihi salatu wassalam min awwalihim nuh ila khatamihim muhammad lil inkari ke eh, da inkari ki ba na kore su su wane ne shirka da ta'idi ta'idi da shirka da ibtali ma da rusa su gaba nisbati والناس hada لهذا الأمر ثلاث فرق mutane dangane da wannan ƙungiya uku ne yara biyara fa amma ihdahuma amma guda ɗayan su din fa huwa man yushriku bi ilahihi fil ibadati me tarayya da abun bautatawansa da cikin bayi sai a cikin bautar zan shirka kenan fa ya da'u ma'ahu ilahan akhar ya bautatawa wani abin bautatawa da ba tare da wani abun bautatawa wa hadha shirku akthar al-mushrikeen majoratin mushrikai wannan ita ce shirka su mutum yana bautawa Allah sai ya haɗa shi da wani idan aka yi du'a'i bai warke ba sai ya gangara samu bokai to me kuke gani abu fa innahum yusirruna bi wujudillah wa bi annahu munfaridun bil rububiyyah fil khalqi takaitacce ne da halittin halitta arziki والتدبير والملك دون أكل لكنهم يعبدون يعبدون ما أبو غيره kosai ka ga suna roƙon wani da roƙon shi da ibada tare da shi ga shi suna bata mutum ya yi sallah ya gama ba سيميتي على السلام عليكم يا جماعة المسلمين كون عالين لنا شيء شكي ناشي قرأت الله كذا دق من نسي زبئي واحد إن أنت نظرنا إن شاكنا إذا أدبنا نسي الله روحي القرآن قاسي قاسي قاسي واحد سلابي يا مسيح ويجب يرزقنا جدا الله كثير وكما الله أنت مشرك فقم الله كما تحكي الله an gina ɗakin domin masu bukata shi wanne iri na kama bukatar ta da tsanani in ba ɗakin Allah ka bawa ba in na da bukata to don haka da bautar roce ga ya masa kafi amsa za ka fahimci ka ya kama biyan bukatar ka yayin da yi janka yayin da yi tuna da kai yayin da daga ka cancanta zai ba amma ka rafa ka je ka roƙi jama'a ai ta cikin zuwa ne haka ke dogara Allah yanzu na zo wajen kamar da umaru hmm, duk da zai ne mutane ne ba kan amma dai gidan kan zo yanzu sai na ce ma sai na ce wa wani yaro zai ke sai kai yaro ke ga gidan na kan al'umman zuwa sanyi a gidan kan na san sana da shi to haram ne ba shi hmm? Hmm, akwai ba a marfa shi ta kafin ya lalace ma da wani aji shi ne ma'anan ba a raba ku da shi shi kenan sai maka na zo da wani muna hira sai na ga wani yaro eh, ya fullo daga can gidan wani ce maka kai kala je gidan ku kan wani zafin kaga ji daɗi kaga dai kai ba komai ne ba ba wane Allah amma wannan bai wa kila da wuya ba ka bannin tashi a wurin mutum nan da ke. ita ya zuwa da zaka da nemi da kuma sai kalli je san gidan mutum gidan kafirai ne ce to ni ne kafirin to yanzu da ba za ka tawo gida na ba kai maganan ba ta wutuwa don karshen ta daga nan ka kullace ni ma cikin wani ke ka fara lissafi to kowane da hankali wani aka ga faruwa ne wannan abin sai saboda don ka ba da wani har in ta su baki ne ya same ni zan sha ruwan gidan ka ba zan sha ruwan gidan alhalin yi ba kwan gari kuma takkalar ta je gidan ka to ya za a yi taron gidan Allah tana tsaye a ɗakin Allah kuma sannan ka nemi wanda suke tafi bayin da suka labu a ɗakin ba a masa ban fasa kai Allah bai masa. har da hauke ta fi bara ake da Allah ka ba mu musa'un Allah ibaka musa'un maganar ta yi kamar da dariya amma da da hankali ka gano manufan ka sai da wani yanzu kai saboda Allah Allah na mu zaka yawa ka sai ku ne ma koran ba ko sai dai ka duba yadda ka saka kaso da ciwuka da jahilci sai ka ga ba kowa zai tsaye ka dabbarin wannan magana ya gano illa ce shi ne kawai ya sa mutane ba za ka yi ba zai zama yana zuwa makarantar makarantar da ke tafiya din nan ba ta ba ta mana daga dini bai san addinin bai je kama kowa da dini wata dabiru walmul walansu nan bi'iduna ma'ahu غيره يعبدونه غيرهما وأما ثاني بما يشاء كنه فهو من يجهد الرب إلى مطمئنا يوه وسنة ما رأي zan yi ƙorafi ce da sunan ta shekara sama da arba'in na kasa da ko sunanta a na rike na ma rike kan ma rike to shi ne wancan aka yasa shi a nata ba ruwa manye janadar rab mai karyata ubangiji gaba ɗaya jalla shan shi bai ma iya yadda akwai wani a mahalicci da ya halice shi ba kada irin yan filosofan da muka taɓa a zama na karatu muka yi karatun bai da kan yanzu ce a tsaya nan da gudu aka ce a tsaya shi ne wannan ɗin ɗin shi ne shi kuma ibn taymiyyah ainihin duk ga dalilai sun biya gamsan da duniya ke bari a shi da suke a nan su su jahilai ne ma a abu shi ta falsafan ba su kanta ba da fanallu ne a falsafan ai falsafan ta kuma shi ke gaba. kuskurewa ne in kuma an ɗauki an bi ta kaza ai ka wannan shi ne ana kuma in an bi ta kaza ka irin wannan idan mutum ya kai kwakwalwa su ta kai haka kana iya ka kana ta. karanta wannan masu kaga kana magana ka ana basira ke malam karatu na kwance kullum kirona wujudu sun musan ta samuwarsa wasu fati kamalihi فهذا لا يدعو wannan kaga bai bautan me yake da suna shi wannan na biyu ne ko kaga ba da roƙon Allah shi وإنما يدعو غيره تند دولة متن بذيكي غما ده كان أبو شيكا ده ده يدعو غيره ونهو وإما يكام الله وإما يكام ويك أي كن بذيكا هذا الشعبين وتنوى كان وهو فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل شرك يعني مشركين معاقلين واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما لا يقوم عليهما كفاه قدمين نكو قدمين قدمين ya zama da ƙarfi wannan da dole sai mun koma mun dubu a halin ya koma alaihi ma kufura ku wa ilhadahu yana da kafircinsa a da ilhadinsa وهذا شر الفريقين الرجاء قديمين دين قديمين أبي أيش بطاوة النيتان فإن من يدعو مع الله غيره جمع بوتان ونن الله أرد الله مع دعائه إياه أهونه يا في أن دام دام مشركي ya fi dama dama da falsafa don filosofa bai ba yadda da Allah ne ke halitta ba wannan halittun ba Allah ya halitta su ba yau da gobe a falaku ne motsi ne ya halatta su ma'ana gairahu ma'a du'a ikin iyahu ahwan ya fi sauki sauki min balla ya da'u bal ya da'u siwa na'am kuma magana Adina ne ne? ini dia barang saya ajar lah. Jadi kena kedua bukan lagi dua. Kena kedua nak kawan. Kedua. 假装的。 kuma kenan kafafuwa guda biyu kenan ya koma a ciki kufurku bai laharar eh? wanne alayhi yawa tsako alayhi eh eh sai kabar shi inda dai ga yanayi zai zama kafafuwa ma'anar da ta fito ina ma na baya a alayhi in kana da inda za ka in ci gaba ai mu zo wurin kwanan eh, a laifi da wa'ai wai dai eh? sauran sani ko ai babu shi ke eh, bai ke ne a tare da na su gobe same daga inda ya tashi daga yana wadalika ke e layi na biyu ne gaba a a kafansa bi gunihi man eh, alaihi mukaddis amma muna ganin ba mu yadda ba ba mu gamsu da kanmu ba in dai ka ga dan wurin ka da wuri alaihi alaihi ba yawa shi ma alaihi saboda wani lokacin ai tsarin kan wannan na kisa ce shi ta ba a dogaro da suna iya sa abin da aka rubuta masa a gaba don kana idan kana da wani kofin din hanyar yanzu cikin kafin da mai kamar yin nan abin da aka bata shi ke bayar in aka bata da kuskure haka lafa mayoyin kuskure a dai sake ɗan dubawa